أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد إمام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake haduwa da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shayi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in zai kasance dangane da sakamakon gururi wata natijoji wanda za mu iya gani da kuma sakamako ga mutum da ya kasance na sifantuwa da sifa ta gururi sifa ta rudani inda zai kasance kenan ya haɗu da mummunan sakamako tun nan duniya kame kasance lahira yana daga cikin sakamako ko kuma natijoji wanda za mu iya gani na mutum da yake sifantuwa da wannan mummunan sifa ta gururi shine fasadul amal wa khusrani thawab wato shine lalacewan aiki da kuma asaran lada wato aikin mutum ya lalace shi kenan ba batun lada dama aikin da bai lalace ba aikin da ya inganta aikin da ya karbu shine za a yi tunanin cewa yanzu sai batun lada idan mutum ya aiki nan duniya aikin shi ya inganta kuma aikin shi ya karɓa wurin Allah subhanahu wata'ala ba shakka Allah subhanahu wata'ala mai cika alkawali ne tun nan duniya zai ga sakamakon aikin shi kamin lahira amma mutum da yake sifantuwa da sifa ta gururi shi wannan ba batun wani lada saboda mai saboda aikin shi bataccen aiki ne aikin bai inganta ba aikin bai karɓu ba domin aikin ba ya kasance bai rijaji a wurin Allah subhanahu wata'ala a wurin shari'a na addinin Allah subhanahu wata'ala saboda kenan sai asarar lada ba abin da zai samu sai asarar lada asarar lada din ma inda ya takaitu ga kasance ya yi asarar lada a mummunan sakamako ne zai haɗu da shi na azaba wala azubillah shi yasa muna da hadisi da ya zo daga imamu ali alayhi salam a cikin gurar hikam a shahi na dari uku da sha uku hadisi na dubu bakwai da dari biyu da hamsin da bakwai imamu ali alayhi salam cikin wani hadisi yana cewa gururul amal yufsidul amal yake cewa rudani a cikin guri yakan ɓata aiki mutum ya kasance kenan mutum yana aiki amma ba aikin da ya dace bai zamanto ya samu sakamako mai kyau a kansa kawai abin da yake tattare da shi shine yana gurin ya kasance ya samu sakamakon wannan aiki din yana gurin ya zamanto ya samu ladan wannan aiki din amma aikin dama ɓataccen aiki ne saboda haka kenan zai kasance wannan gurin da yake yi wanda ya rudu da shi ya bata masa aikinsa diwa mutane ba su tsaya su yi lura da aikin da suke yi sannan ya kasance sun yi gurin alkhairi akan wannan aiki da gurin su ne suke sawa gaba ya zamanto sun rudu da shi wurin aikin kuma ya zamanto sun yi sakaci saboda haka wannan gururin da suka samu ta hanyar gurin da suke ɗauke da shi sai zamanto ya ɓata aikinsu wala azubila hakan ya zo cikin hadisi da imam ali alayhi salam yake cewa man igtarra bi nafsihi aslamathu ila al-ma'atib wannan shi ma zo a cikin gurarul hikam imam ali alayhi salam yake cewa duk mutumin da ya rudu da kansa wani lokaci mutum zai yi timadi da kansa ya yarda da kansa har ya zamanto ya rudu shi yana ganin shi wani abu ne har ma ya kai mustawan da zai ce shi kawai yana ganin Allah ba zai masa azaba ba alhali ba wani aikin kwarai ba yake yi muna ganin akwai ire-iren wannan mutane a cikin mujtama muna samun su a koda yaushe za ka samu wani zai zo ya shi ya yi imani shi ba zai shiga wuta ba alhali wannan mutum in ka dube shi janibin addinin shi yana da matsaloli da daman gaske za ka same shi bai yi karatu ba na harko sannan na biyu za ka same shi yawan sabon Allah to ire-iren waɗannan mutanen ta wani hanya ne zai ce shi ba zai ya imani ba zai shiga wuta ba alhali yana ya kama hanyar wuta zai je sai dai inda sharaɗin yana nihin zai tuba ya bar wannan abin da yake yi ya koma ya nemi ilimi na addinin musulunci ya gyara ayyukan shi abin nan sannan ya kwaɗayin rahama Allah subhanahu wataala shi ma baya da kat bai da yaƙini kan cewa ba zai ba zai kauce hanya ba wani bai da damana akan cewa bai da lamin cewa akan zai mutu akan kyaukyawan aikin da yake kowa yana kan haɗari saboda a kowane lokaci shi ɗan zai iya ya zamanto ya kautar da kai daga hanyar Allah subhanahu wataala a kowane lokaci zai kasance kai ma ka bi son zuciyanka ya zama ka kauce akan abin da kake na alkhairi saboda ka baka da wani lamin cewa akan cewa kai ba za ka shiga wuta ba na'am mutum zai yi fatan cewa shi yana fatan ba zai shiga wuta ba kuma ya kyautata aiki ya ce yana fatan zai shiga aljanna kuma ya kyautata aiki Ke don zai kasance tsakanin khaufu da raja yana jin tsoron kauce ma hanyar Allah subhanahu wa ya je ya shiga wuta yana kokarin kuma ya aikata ayyuka na kwarai domin to ya samu lahira to wannan kenan amma kada ya kasance mutum ya rudu da kansa ba tare da wani asase ba tare da wani sharaɗi ba ka yi aikin kwarai sai ka sa guri kuma sai ka sa kwaɗayi akan cewa Allah subhanahu ta'ala mai falala ne mai rahama ne kuma ka roƙi Allah subhanahu ta'ala kyaukyawan aƙiba kyaukyawan ƙarshe sai zamanto Allah subhanahu wa ta'ala cikin lutufin shi cikin rahamansa ya taimake ka kini imam ali alayhi salam yake cewa man iktarra bi nafsihi aslamathu ila al ma'atib duk mutumin da ya zamanto ya ruɗu da kanshi to shikenan zuciyar shi za ta miƙa shi zuwa ga mahallaka saboda bin son rai ba inda zai kai mutum sai mahallaka saboda mai saboda ita zuciya nafsul ammara ce ammaratun biso takan ƙoƙarin umartar mutum da kuma ingaza mutum zuwa ga mummunan abu kenan ya kasance ka rudu da ita kawai za ta kai ka mahallaka ne wannan kenan natija na harko kenan wanda za mu iya gani na lalacewan aiki da kuma asaran lada daga cikin natijoji da kuma sakamako na gururi Allah ta'ala ya kare mu natija na biyu yu'addi ilal jahl sifantuwa da sifa na gurur yakan kai mutum ya zuwa ga jahilci jahilci kuma akiban shi ba abu ne mai kyawu kowa yana gudun jahilci ko jahili bai son ka ce mai jahili saboda ba abu bane ba sifa bane wanda yake mai kyau ba abin kwarai bane kuma natijan shi bai kai mutum zuwa ga natija na kwarai shi jahilci mummun abu ne sawan ya kasance jahilci cikin al'amarin duniya ko jahilci cikin al'amarin lahira baka da hutu kowane lokaci mutum zai kasance ya kauce ma hanya na Allah subhanahu wata'ala ko kuma ya fuskance asara cikin wannan duniya din sakamakon jahilci shi yasa ya zo cikin wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man arada duniya fa alaihi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilm wa man huma ma'an fa'alaihi bil ilm yake cewa duk wanda yake son duniya to ya nemi ilimi duniyan ma baka neman ta a cikin jahilci sai da ilimi wanda yake neman lahira to ya nemi ilimi lahiran shi ma sai da ilimi kai wanda yake son su duniyan da lahiran ya zama to Allah ta'ala ya bashi to ya nemi ilimi kenan ilimi shine mabudin duniya da na lahira ba jahilci ba jahilci duhu ne kuma sharri ne dukkaninsa shi yasa ya zo daga imamu ali alayhi salam yana cewa kafa bil iktirari jahlan ya ishe mutum ya kasance ya samu kanshi a cikin jahilci idan ya kasance yana da rudani yana da rudani ta tare da shi kenan rudani yakan sa mutum ya zamanto ya abka a cikin jahilci kenan mummunan sakamako ne mummunan natija ne na wannan mummunan sifa na gururi saboda me yake cewa li'annal insan la yuhawilu an yas'a ila ridwanillah mutum da ya kasance yana sifantuwa da sifa ta gururi ba ya baya yi domin ganin cewa ya sifanto da ko kuma ya aiki domin ya zamanto ya samu yarda Allah subhanahu wata'ala wa ilal ilmi wal amal bihi ko kuma zuwa ga ilimi da kuma aiki da ilimi din wa bitali sawfa yazdadu jahlan lima yuridu Allahu anhu saboda kenan dole zai kasance ya ƙara jahilci ya jahilci ga abin da Allah subhanahu wataala yake bukata da shi saboda ya nisanci ilimi ba tana aiki da shi kenan gururi yakan sa mutum jahilci wannan natija na biyu natija na uku yake cewa istihqaqul azab yawman ma wataran mutum din da yake da rudani yake sifantuwa da sifa ta gururi to lalle watan wata rana zai fuskanci azaba watan wata rana zai cancanci ukuba saboda ya zo daga imam ali salam hadisi wanda ya zo a cikin gurar hikam imam ali salam yana cewa la ya naka ma asbah fihi ahlul gurur bid duniya kada ya ruɗe ka abinda mutane suka waye gari a cikin shi watan daga cikin ma'abuta gururi abin da suka waye gari da shi na al'amura na duniya kada ya zamanto ya ruɗe ka saboda me yake cewa fa inna ma huwa zillun mamdud kamar inuwa ne wanda ya miko inuwa ne wanda ya miko shi kuma inuwa a ɗabi'an shi yakan gushewa saboda kenan ila ajalin mahdud ya zuwa ga wani ajali ne wanda ya kasance iyakantacce zai gushe cikin kankanin lokaci da rana ta karkata shi kenan inuwa kuma zai gushe to kamar haka yake duniya a wurin mutanen da suka rudu da duniya saboda kenan zai yi zamanto ya gushe a lokaci guda duniya dama ɗabi'anta ko ka batta ko ta bakka ɗayan biyu ne ko ka mutu ka bar duniya ɗin ko kana raye zamanto ka rasa ta saboda kenan watan wata rana mutum zai cancanci ukuba ko da ka rayu shekara dubu cikin jin daɗi cikin ni'ima da komi a ƙarshe ka zo ka mutu to sai me abin da yake jiran ka shine ukuba kawai da azaba kenan watan watar mutum zai fuskanci azaba shi yasa ya zo cikin ayan alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala na cewa la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'awahum jahannam wa bi'sal mihad yake cewa kada ya rude ka kai kawowar mutanen da suka kafarta a cikin garuruwa a yi nan a yi nan ana cikin sha'anoni na duniya ana cikin eh, sha'anoni na sha'awa na duniya ba a san ma magana Allah ta'ala kana ganin wasu mutane haka duniyan kawai aka sama gaba yau ka ji su wanga gari yau ka ji su nan ba abin da ya dame su da addini suna shakatawa ana abin da aka dama to wannan kai ya ruɗe ka kai ma'abocin addini kai ya ruɗe ka kai ma'abocin addinin Allah subhanahu wata'ala mai iltizami da kyawun ɗabi'u wannan kai dame ka wannan ba kuma ba ne Allah ta'ala ce mata'un kalil wani jin daɗi ne wanda yake kalil takaitacce zai zo ya ƙare cikin ƙanƙanin lokaci thumma ma'awahum jahannam sannan mai sai makomansa ya kasance jahannama wa bi'sal mihad tar da hida tar da makoma idan ya kasance mutum zai rayu cikin duniya kuma shekara nawa ne yayi nan yayi nan yana jujjuya yana jin daɗi yayi wannan gari yayi wannan garin cikin sha'anoni na duniya amma a ƙarshe kawai makoman shi jahannama ne wannan kenan baya da wani fa'ida mutum ya zaɓe lahira saboda ni'iman lahira shine mai dawama hal abada kada ya zaɓe ni'iman duniya a kan ni'imar lahira saboda ni'imar duniya iyakantacce ne sai sakamako na hudu shine algoro ne algoro maradon ilajihu ya tashi ilal amal kathir duk mutum da ya saki ya sifantu da wannan mummunan sifa wal azubillah to lallai ya sifantu da rashin lahiya ya sifantu da cuta wanda maganinta yana bukatuwa zuwa ga aiki mai yawa ba karamin aiki ne mutum zai yi ya zamanto ya kawar da wannan mummunan sifa muna ganin wasu cututtuka idan mutum ya kamu da su shan kwayan magani ko kuma allura ba zai wadatar ba sai a ce sai an yi tiyata sai an masa operation sannan ya zamanto an kawar da wannan rashin lahiya wani lokaci za ga cewa sai an yanke mutum gaba ko abin da ya kama da hakan saboda ya zamanto ya rabu da wani cuta to haka a cututtuka ma na zukata suke yana buƙatan aiki mai yawa domin ya zamanta mutum ya rabu da shi in kun mutum bai rabu da shi bol azubillah ya sababa mutum kenan asara na hal abada da kuma azaba na hal abada saboda haka wal ikhlasu li rabbil alamin na buƙatuwa kuma ikhlasi zuwa ga Allah subhanahu wataala domin ya zo daga Imam Ali alayhi salam yana cewa sukrul ghafla wal gurur ab'adu ifaqatan min sukrul khumur maye na gafala da kuma rudi yana da nisan gaske zamanto mutum ya halka a cikin shi fiye da nisan da haddako cikin halkawa daga maye na shan giya wani zai zai sha giya ya shiga maye ya ga gafala awowi rabin yini da sauransa na hankalin shi dawo masa to amma maye na gururi in mutum ya zamanto ya shiga cikin shi ba a san lokacin da zai zamanto ba ya samu kan ya samu hankalin shi sai ya wahala sai ya yaƙi zuciyar shi lokaci mai tsawo sai ne zamanto ya rabu da shi kenan abin da muke cewa rigakahi ya yi magani kamin ya zamanto mutum ya shiga cikin wannan mummunan sifa din har ya zamanto ya wahala wurin neman magani tun har kuma ya kasance bai shiga a cikinsa ba wannan kenan da fatan Allah subhanahu wataala an da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin